ya kamata mu daina sauyi akan sa bidiyo a youtube assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake cewa a wannan sabon bidiyon a wannan bidiyon zai muku bayani akan ya kamata a ce mu daina saka mu daina saurin sa mu daina sauri akan harkar mu ta social media ko harkar mu ta youtube da dai sauran social media ya kamata a ce mu daina sauri akan wannan harkar me nake nufi da mu daina sauri akan wannan harkar amma ina nufin cewa mu daina sauri sauri sauri mu ce sai mun sauri mun sa bidiyo yau mun sa bidiyo yau zai mun yi sauri mun saka to gaskiya ya kamata a ce ka daina wannan domin wannan abubuwan akwai inda za su baka illa kuma sannan akwai inda za su baka ci gaba domin cewa illa wannan abin ya fi yawa shine nan illa na farko ne mutane za su gaji da aikin ka domin a koda yaushe mutum ya buɗe data sa sai ya ga aikin kuma sannan ba wai an tsaye da kwakwalwar mutum bane ba ko idan ya shigo ya tsaya akan iya aikin ka ba da ake aiki gida ɗaya kai to zai iya tsayawa ya kalle shi ko ya tafi shi kenan bai wani ɓata masa lokaci ba amma dai a ce ka zai tadda ka ka saka ayyuka da dama a lokaci ɗaya ka saka ayyuka da yawa to ba zai iya bibiyar wannan ayyukan naka ba sai ko da a ce zuwa wani lokacin ne ba zai iya bibiyar wannan ayyukan naka ba ko da a ce daga baya ya dawo to ba zai iya bibiyar wannan ayyukan naka ba domin ne domin zai manta da ayyukanka amma ya kasance aiki guda ɗaya kai fa in ya kasance aiki guda ɗaya ka saka to zai tsaya ya kalli wannan aikin nan ko zuwa biyu to zai tsaya ya kalle su daga farkon har ƙarshe to yana da lokacin wannan amma dai idan ya kasance cewa sai ka saka biyar shida to tabbas mutane za su gaji da aikinka. kuma kakka bari kowa ya gaji da aikin ka ya kasance cewa ko da yaushe zaka saka aikin ka rububi ake domin a kalli wannan aiki rububi ake followers din ka kuma ce mabiyan ka su kalli wannan aikin da ka saka domin baka saka aiki lokaci baka saka aiki kowane lokaci sai dai lokaci mai muhimmanci a ce ka gama editin din sa kai masa editin mai kyau kai masa gyara mai kyau sannan ka ɗora shi ba wai sauri yake ba ka samu ka tara bidiyoyi da dai sauransu duk da cewa dai mutane da yawa suna saurin ɗora bidiyo kuma wance sun tara bidiyo da yawa kamar dai mu haka to gaskiya ya kamata ce ka rika tsaya kana yin editing mai kyau na akan bidiyoyinka da zaka rika ɗorawa kuma sannan ka tsaya kana musu title mai kyau da sannan kuma ka rika saka musu dukkan wani abu da ya kasance ya kamata idan ka kalli wata channel wanda ake yawan saka bidiyoyi ake yawan saka bidiyo akan wannan channel idan ka je ka kalli wannan channel din zaka gani wani wasu bidiyon ba za su samu subscribe eh, ba za su samu views din da ake bukata ba da ake bidiyo da ka saka to shi zai kawo maka views din da ya fi wa'annan kuma sannan idan ka ce ka tara ayyuka ka saka kamar ayyuka guda biyar ko guda goma a rana to tabbas za ka ga dukkanin views din su ya ragu wancan views din su kadan wancan views din su da yawa wancan views din su kadan wancan views din su da yawa Wancan an kalle su wasu ba a kalle su ba to gaskiya ya kamata a ce kula da wannan kuma idan ya ga wancan wancan an kalla wancan ba a kalla ba wani ba zai dawo ba ya ƙara kalla ba amma dai da a ce ɗaya ka saka kuma ka biya su a tsari lokacin da ka saka daban-daban ne ko a ranar ɗaya ka saka lokacin lokacin sakawa lokacin da ka saka ya kasance cewa wannan ya bada lokaci sosai wannan ya bada lokaci sosai wannan ya bada lokaci sosai kana buɗe data ba za su cika maka saman notification ɗinka ba gaskiya kamata a ce kula da wannan domin karka takura wa mutane da saurin da saurin uploading da saurin publishing ko da yaushe mutum yana shiga ko sai ya jira ka sun fara shigowa to tabbas wannan mutum ma wani zai iya zuwa ya je ya subscribe ɗinka ko kuma ya je ya kashe notification na channel ɗinka ya kamata ka kula da wani. kuma ya kamata a ce ko da yaushe kai aiki a dukkan mutunta wannan aikin followers ɗinka ya kasance cewa suna mutunta wannan aikin to amma dai idan kasance a ko da yaushe kana saka bidiyo ko da yake kana saka bidiyo to ba ka saka ba za a dika mutunta aikin ka bai mutum ba an baki matukar muhimmanci domin a kalle sa ba amma dai idan ka san cewa ba ko da yake kake saka ba idan ka sai saka na musamman kake sakawa na kyau kake sakawa to tabbas za a ke mutunta aikin ka yau dan uwa ne shine karshen bidiyon namu kar ka manta idan baka subscribe ba ka danna alamar subscribe kana kuma ka danna alamar kararrawa domin kasance da dukkanin sauran shirye-shiryen mu da za mu dora ka manta ka danna alamar like idan wannan bidiyon ya buge ka sai mu haɗa bidiyo na gaba